mu ga mutum ya yi aikin ya aiki amma ya manta akwai loman haram a cikin shi fa anna yustajabu lahu akwai kofi na haram ya sha wani abu na haram a cikinsa fa anna yustajabu lahu ta ya za Allah ya karba masa ta ya za a yi Allah ya karba ma wanda a cikin shi akwai abincin haram akwai abin sha na haram ta ya za a yayi inji annabi Allah ya karba masa shine matsala duk wanda yake so ayyukansa su karɓu ya tabbata ya tsabtace abincinsa sos ɗin samun abincinka da kake rayuwa a kai da iyalanka da 'ya'yanka wallahi wallahi wallahi ka yi iya ƙoƙari ka ga babu kobon haram a ciki ka yi iya ƙoƙari kawai ka tace ka tace ka ga abin da kake ci kake sawa na sutura da 'ya'yanka da iyalanka kake sha ka shayar da su ka yi iya kokari ka tace komin ƙanƙantan abin da kuɗin zai sayo ma a sa a baki to ka tace ka taƙaita akan na halal ka taƙaita akan na halal Wala in ba haka ba ba burgewa ba ne ka fi kowa ƙyalli amma kwabin haram ne ka ginu da shi ka fi kowa tanɗe-tanɗe a gida amma kubun haram ne kullum ake kai kafi kowa sa sutura ana kyalli ana abin a cikin mutane amma kubun haram ne a nan aka shine sos ɗin wannan yadi ‘ya'yanka sun fi na kowa kyalli a layi amma da kubun haram sun fi ‘ya'yan kowa tanɗe-tanɗe a layi sai dai a zo gun naka a ce ɗan shammun yara kenan amma duka na haram ba burgewa ba ne duk wanda ya ziyarce ka ɗan firij da za ka dauko ɗan mineral wannan ma shi ma bai tsira ba sai da ka yafa mai haram kai da ka goga mai visito kawai sai da ka dambara mai shi ma ruwan sha hmm? sannan a ce aje kuma an kai ma iyaye su ma ba su tsira ba su sun yi tsantseni iyaye sun yi tsantseni wajen neman halal kuma da halal in nan ɗari bisa ɗari suka sa ka makaranta da halal din ɗari bisa ɗari suke baka na abinci da sutura eh? wani doya yake eh, sayarwa a iyayen wani goro da shi ya yi kuɗi wani akan rini ya yi buju buju a cikin uh, rini wani jima ya fito yana wari wani mahauci ne ya dawo gida ka gari gan shi dubu yana karnin yana karnin nama da abin nan bai taɓa yadda ya ce da kai haram ya biya maka school fees na haram ya suturtar da kai da haram iyayenmu yadda suka rayu amma kai yanzu da suka tsufa ka zo kana saka musu kullum na haram kake ba su kullum na haram baka musu adalci kullum na haram a ƙarshen shekarunsu bayan sun zama sun tsufa ana so su samu kyakkyawan cikawa kai a wannan lokacin kake ta ɗura musu haram don ƙarfinsu ya ƙara yanzu kai ne mai kula da su hmm? karatunka a tsaftace suka tsaya suka ga karatunka cikin tsafta kai karatunka cikin tsafta ka ci abinci cikin tsafta ko da kwado da zogale da abin da aka yi dai su dai sun yadda shine halal kuma shi za a ci kuma haka suka maka amma yanzu sai mutum ya zo ya yi ta dankara wa iyaye haram ya yi ta dankara musu haram ya san kuɗin nan ba tsaftatacce ba ne subhanallah ina adalci ina ina al'insaf ba a musu ba mutum duk ya rika tunanin irin waɗannan abubuwa kamar yadda na sha faɗa duk awa nawa ne wannan abun daɗin zai maka a cikinka ne duka awa nawa ne tuni an tura shi shadda tuni Allah ubangiji ya sa mu gane shi abincin haram a ciki kamar virus ne wani irin virus da ya ya sake jiki ragargaja jiki yake yi ya fatattaka jikin mutum wallahi kamar irin jikin mashayin giya ko mashayin abin nan yadda za ka ga a ciki kawai ya ragargaje kai dai kana ganin shi a ta sama ne kawai amma ba wani abu haka haram yake yi wa mutum Allah tsare mu da shi